أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم barkanmu da wannan marici na laraba tara ga watan sha ɗaya wato watan zulƙada ko zulƙa'ida a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na ɗari biyu da da ashirin takwas in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha mun tike da ƙarshen babi na hudu haka ne ko da uku za mu tashi babu harimi ƙauli shahin sha babu taharimu ƙauli ko harimi ƙauli shahin sha kalmar shahin sha ba kalma bace ta larabci amma ma'anarta a larabci shine sarkin sarakuna to dukkanin wata kalma ko ba ta larabci ba wacce take nuna wannan ma'ana haramun ne faɗa wa mutum ita yanzu ko da hausa kalmar sarkin sarakuna haramun ne ka gaya wani in ba Allah ba to haka da larabci malikul muluk ko malikul amlak haka shahin sha an gane ko da haka dai haramun ne dukkan kalmar da Allah ake gaya wa ita a matsayin suna ke keɓantacce nasa a ɗauke ta a gaya wa wani komin girmansa don a bambance tsakanin Allah da wanda ba shi ba tsakanin mahalicci da kuma bawa an gane ko shi ne mala ya ce lissulfani ko ga sarki ba a faɗa haka wa gairihi koma wani sarki amma sau da dama muna ji ana faɗa ko da yawa mawaƙanmu suna gaya wa sarakunanmu waɗannan sunayen sarakunanmu sarakuna ne masu daraja masu martaba amma dai sarkin sarakuna Allah ne ba wani wanda yake sarkin sarakuna in ba Allah ba an gadi ko daka in za a yabi sarki a gaya masa wata kalmar wadda ba wannan ba sawa'an da hausa ko da larabci ko da turanci ko ma da wani yare amma a guje gaya wa shugabanni ko sarakuna kalmomin da Allah kaɗai ake gayawa domin wannan ma yana shiga babin shirka hada Allah da wani cikin abin da yake haƙƙin sa subhanahu wata'ala imam an-nawawi yace li anna ma'anahu domin ma'anar kalmar shahin sha malikul muluki shine sarkin sarakuna da larabci kenan wala yusafu bizalika kuma ba wanda ya dace a sifanta shi da wannan sifa ta sarkin sarakuna ghairullahi subhanahu wata'ala in ba Allah ba mai girma da waya. shi kadai ya cancanta a ta da wannan sifa subhanahu wata'ala hadisi mai lamba ta arba'in. to kalmar sarkin sarakuna ba ita ce kadai kalmar da Allah kadai yake gaya ba kamar mamallakin masu mulki ai ta ma kamar daidai take da sarkin sarakuna ko yawwa an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي إن أخنق من حقيقة ما في مون سونا ما في مغني سونا ما في كامة ورسونا كلمة أخنق من الخنوق لقى الخنوق ليه wa huwa dhillu wal maskana kalmar alkunuku tana zuwa da ma'anar azillu kaskanci wal maskana da talauci ma'ana suna mafi kaskanci suna mafi tsiya da hasara da taɓewa an gane ko waɗansu malaman suka ce kalmar al'akhnaku ana nufin azalluha wa awdahuha sunayen da suka fi kowane suna zamowa koma baya ko sunan da ya fi kowane suna zamowa makaskanci to shi ne sunan da za a faɗa a nan gaba alƙazi iyal Allah ji kansa da rahama ya ce ma'anahu abinda kalmar aka na ƙasmin take nufi ma'anahu a shaddul asma'i sabaran mafi tsananin sunaye ƙasƙanci sunan da in an gaya maka ya fi kowane suna koma baya da ƙasƙanci da wulakantarwa ko da ku a zahirin lafazinsa kana ganin yabo ne to amma a mahanga ta shari'a kuma a wajen Allah shine mafi kaskancin sunaye mafi koma bayan sunaye wannan shine abin da alqadi iyal ya faɗa kuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam zai gaya mana mafi kaskancin sunaye mafi koma bayan sunaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inda Allah amma a wajen Allah azza wa jalla mai girma da buwaya ibn battal ya ce wa idza kana lismu azallul asma kana man tasamma bihi ashadda zullan sakon da ake so a isar a hadisin in aka ce suna kaza yafi kowanne kaskanci abin nufi wanda aka gaya wa shine mafi kaskanci ina fata an fahimta dan sau da dama mutane sukan fahimci wani abu ba abin da shari'a take so ta ce ba idan misali aka ce suna kaza shine mafi muni sai ka ɗauka sunan daban mai sunan daban a'a a nan ba sunan ma ake nufi ba mai sunan ake nufi an gane ko abin nufi duk wanda aka gaya wannan suna kuma ya yadda ko shi ya raɗawa kansa ake gaya masa to ya sani shine mafi kaskancin mutane da wulakantuwa a gobe kiyama a wajen Allah an gane wannan kamar yanzu ne idan aka ce duk tufafin da ya ja ƙasa a wuta za a sashi wani sai ya dauka wai rigar za a yanke ita a jefa a wuta shi a kyale shi a an kai haka baka fahimci daidai ba abin nufi duk mutumin da ya ja tufafi a ƙasa namiji to wannan wuta za a sashi to amma sai a ce tufafin za a kona ma asfala min alka'abaini min izari fa fin nari duk tufafin da ya kasa da idan sawu na ɗa namiji yana tafiya yana jansa a ƙasa a wuta za a sa abin da ake so a ce da kai wuta za a sa ka kiyaye kaga kenan laifi ne ba karami ba yin haka to haka nan duk mutumin da ya sa wa kansa wannan suna da za mu faɗa ko aka sa masa kuma ya yadda ake gaya mai to ya sani yana cikin mummunan haɗari yana cikin mummunan makoma a gobe kiyama a wajen Allah mai girma da ɗaukaka Allah ya tsare mu da haka imam eh, eh, eh, ibn battal yake cewa abinda ake nufi shi mai suna al-khalil ibn ahmad al-farahidi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugar larabci ya ce akhanak afjar waɗansu malaman sun fassara alkanaku a nan bi ma'ana alfujur mafi jirkin sunaye sunan da ya fi kowanne suna zamowa suna mara kyau rajulun shi ne sunan mutumin da ko mutumin da tasamma malikal amlaki da ya sa wa kansa suna sarkin sarakuna ko aka sa masa domin wani sunan zai iya yiwa ka wayi gari ba kai ka sa wa kanka ba sa maka akai to amma za ka iya zamowa mai laifi inda ka tashi ka san illar sunan sai kuma baka canja ba sai kuma ka yadda aka ci gaba da gaya maka shi zai iya yiwa su iyayen da suka sa maka sunan wannan bayanin bai zo musu bane ba su sani ba amma kai yanzu da ka girma ka karanta ko aka karantar da kai ko sakon ya iso maka to sai ka roƙa wa iyayenka gafara kai kuma sai ka canja suna kuma wajen canja sunan baka bukata sai kayan rago wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka wa mutane mutanen da suka keto jahiliya a lokacin jahiliya zaka ji sunaye iri iri to da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin musulunci da shari'a duk lokacin da annabi ya gamu da bako da sun gaisa farkon abin da yake tambayarsa sa ya sunanka da ya ji sunan irin sunaye ne na maguza mara kyau sai canja ma manzo Allah ta wannan hanyar ya canja wa har matarsa na na maimuna suna domin asalin sunan maimuna barratu kalmar barratu tana nufin tagari to shi kalmar nagari yaban bankai ne ubangiji kuma ya ce wala tuzakku ku? yaban kai bahaushe yake jahilci yaban kai ɗabi'a ce ta munafukai alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila baka ganin wanda suke kokarin sai sun wanke kansu kuma da kashi a gindinsu alesu Allah shi yake wanke wanda ya so ya wanke kuma ya san ya cancanci a wanke shi in kana da gaskiya baka bukatar sai wani ya yabe ka yaban Allah ya ishe ka amma idan mutum bai da gaskiya to shine yake ta kokarin sai ya nuna shi mai gaskiya ne to kuma aikin banza zaka yi bata wa kanka lokaci zaka yi da haka ubangiji subhanahu wataala ya hana yaban kai da haka hatta sunaye waɗanda suke kunshe da ma'anar yaban kai annabi canja su yake da haka da ya taddana na maimuna matarsa tana da suna barratu ta gari sai canja yake ke sunanki maimunatu daga yanzu mai albarka ma'ana wacce ake fatan ta yi albarka akwai bambanci tsakanin nagari da kuma mai albarka mai albarka addu'a ce nagari ko ne tabbatarwa ne ita ku addu'a roƙo ne na abin da kila babu Allah ya bayar wannan kenan to da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana canja sunaye sa'id ibn al-musayyib mun shafa tsar wannan kakansa sunansa huzn bakin ciki manzo Allah ya gamu da shi wata rana suka gaisa yana da dumudumin fitowarsa daga jahiliya bai dade da musulunta ba da suka gaisa da annabi sai annabi ya ce da shi ya sunanka sai ya suna sunana huzunu bakin ciki sai annabi ya ce a'a ba dai huzunu ba bawan Allah sunanka daga yau ya koma sahalu sauƙin kai to shi kuma da yake bai dade da fitowa daga jahiliya ba sai wa annabi wauta sai ya ce la ughayyiru sunan sammani bihi abi wala ummi ni ba zan canza sunan da babana da babata suka samun ba to shi annabi ba a musanyen yawo da shi in ya ce yi kaza ka ce ba za ka yi ba sai ya kyale ka abdullahi dan amru ko dan umar sun rawaito hadisi wata rana manzo Allah ya wuce sai ga wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sai ya ce masa bawan Allah canja hannunka na hagu maka ci da dama sai ya ce ba zan iya ba kalmar ba zan iya ba ya faɗe ta ne irin da izgili ba za ka iya ba ya ce eh, ba zan iya ba sai annabi ya ce kada ka iya sai ya ya tafi ya bashi suka ce abin mamaki yadda ka san ka ɗauki leda ka kara a jikin wuta ta tsotse take aka ga hannun kawai ya tsotse wannan sauyin ya wuce da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan bawan Allah huzunu da annabi ya ce ka canja suna ka koma saukin kai ya ce ba zan canja sunan da babana da babata suka gaya mun ba sai annabi bai ce masa komai ba sai kyale shi tun daga ranar ba a sake zaman lafiya a gidansa ba kullun cikin bakin ciki kullun cikin bakin ciki suke jikansa da ya girma ya zama ɗalibin ilimi har ya rika ya zama malami da ya zo sai ya karanta wannan hadisin kissar kakansa da annabi annabi ya yi yunkurin ya canja wa kakansa suna yaki da kansa yake faɗa sa'id ibn al-musayyib yace wallahi fa ma zanatil hazanatu fina bakin ciki bai bushe ba a cikin dangin mu har yau amma da yawan 'yan kwana ma ba su sani ba sai ni da na karanta yau na gano inda bakin zaren yake ashe waccan gaddama da kakanmu yayi wa annabi ita ta ja mana bala'i to da ya ƴan uwa duk lokacin da mutum yake da wani suna mara kyau sawa'an iyaye suka sa maka kakanni suka sa maka abokai ne sunan tsokana ne idan ka gano rashin kyan sunan ka canja shi kuma masu faɗar ko shi bai gano ba in ku kun gano ku daina gaya masa tunda Allah ya ce bi isa litmul fusuq ba'dal iman tur da sunan fasikanci bayan imani ya zo wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junan ku da miyagun laqab an fahimci wannan to da ka dai ko da ba kai ka sawa kanka sunan ba wani ya sa maka in ka gano akwai matsala a sunan ce a canja ko canja kayanka da kanka kuma ko wani ya ce sai kayanka rago ka ce ƙarya ne ba wani yanka rago domin akwai waɗanda kuma ake damfara su da wannan yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke shiga musulunci sababbin shiga in suka gabu da waɗansu malamai ɗan arubta sai su ce musu wai sai sun kawo ragon canjin suna wannan ba gaskiya ba ne ba wani ragon canjin suna irin wannan yanayin haka ake canja sunan ba tare da an yanka rago ba to da ka dai mutum ya ce da kansa sarkin sarakuna ko a rinka ce masa ko alƙalin alƙalai shi ma wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan domin alƙalin alƙalai ai Allah ne wa huwa ahkamul shi shine mai wa masu hukunci hukunci domin shi zai yi hukunci ga baki ɗaya a ko akan kowa wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukumihi Allah shine in yi hukunci an gama shi ba a ɗaga ƙara a kotunsa daga shi an gama to da haka bai kamata ba wani kuma a ce yana kiran kansa ko ana kiransa da irin wannan sifa ko irin wannan suna muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi qala sufyan ibn uyayna sufyan dan uyayna yace malikul muluki mislu shahin sha kalmar malikul muluki daidai take ta fuskar ma'ana da kalmar shahin sha an gane ko to amma shahin sha kamar yadda na gaya mana ba ta larabawa ba ce ba amma malikul muluki wannan kalmar larabci ce wadan sun ce kalmar shahin sha yaren mutanen eh, iraki ne amma ba kalmar larabci ba ce ba to zai iya yiwa na iraki ne zai iya yiwa na waɗansu mutanen ne na daban cikin dai mutane waɗanda suke rayuwa a duniya hatta mutanen indiya suma suna faɗar shahin sha suna nufin sarkin sarakuna babi na hamsin da biyar babin nahayi an mukhatabatil fasiqi wal mubtadi'i wa nahwihi ma bi sayyid wa babi na hamsin da biyar wanda yake bayani akan hana yin magana da fasiki ko ɗan bid'a da kuma ce da shi shugaba ma'ana mutumin banza a musulunci ba a so a bashi ne girma girman da zai sa masa ya dada jin cewa shi ya isa har ya ci gaba da yin abin da bai dace ba girma ta fuskar lafazi ba girma ta fuskar aiki ba an gane ko girma ta fuskar aiki ba laifi ba ne don ka ba wa dukkan wanda ya girme ka girma misali za a shiga waje ka fara ba shi dama ya wuce an gane ko misali ka fara gaishe shi misali in kun haɗu kenan misali in zai baka abu ka karba cikin girmamawa wannan duk ba laifi bane ba amma ambatansa da kalmar shugaba to wannan shine ba a so kaga kenan wannan girmamawa ce ta fuskar mai magana shi yasa imamu nawawi yace babu nahyi mukhatabatil fasiq magana da fasiki wal mubtadi da dan bid'a wa nahwihi ma da makamancin su bi sayyid da ce da shi shugaba to amma duk da hakan shi ma anan malamai suka ce in ababun maslaha ne in ababin da'awa ne ba laifi ba ne kuna tattaunawa da wani wanda shi bai fahimci sunna ba Ila yana bin wani malami ko wani shehi kar ka yadda ka zagan masa malaminsa ko shehinsa ko ka gaya wa malaminsa ko shehinsa bakar magana ba laifi ba ne ba ma ka girmama malamin nasa don me don shi ya fahimce ka domin duk lokacin da mutane suke da shugaba ka wulaƙanta shugabansu to baka so ka shirya da su ba baka so su fahimce ka ba irin wannan mu'amalar manzo Allah ya da mutanen makka ya rinka girmama shugabannin makka dan mabiyansu su gane cewa ba faɗa yake da shugabanninsu ba saƙon gaskiya yake so ya isar idan faɗa ne na shugaba da shugaba in ka zagi nasa sai ya zagi naka to kaga an yi ɗaya da ɗaya kuma sako bai isa ba a nan asara kuka yi duka ba ku yi riba ba shi yasa zamu ga har gumaka a wannan babin Allah bai yadda a zage su ba mutane suna bautar gunki ko suna bautar kyankyaso ko suna bautar kaza ka zage shi to kayi laifi ba dan abu ne mai daraja ba a'a dan in ka zage shi barnar da za ta biyo baya shine su ma sai su kalli naka mai girman irin wannan sai su rama shine Allah yake wala ta subbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbu adwan bighairi ilm karka yadda ka zage wani abin da wasu suke bautawa koma bayan Allah in suka tashi za su rama akan Allah kaga kai ka jawo Allah zagi to kuma hadda da wannan sai mu gane hatta a maganar siyasa yau ka zagi shugaban waɗancan su ma sai su a kan naku wannan shi ya buɗe ƙofar zage-zagen siyasa yau da muke fama da shi duk yadda kake ganin shugaban waɗancan kai bai ma ba an yadda bai ma ba amma mutunta musu kayansu su ya musu duk yadda kake takama da naka ya ma su ma na su musu mu mutunta ra'ayoyin juna mu mutunta fahimtar juna mu mutunta shugabannin juna ba ni da bukatar sai na zagi shugaban wa'ancan sannan zan tallata jam'iyyata ko bukatata a'a faɗi abin da zaka faɗa duk lokacin da kaga magana ta koma zagi to an kure mutum amma duk mai hankali in yana da abin magana baya me ba zagi a'a yanzu tsakani da Allah shugabanka kai me yayi lokacin da ya samu dama yayi kaza yayi kaza yayi kaza shikenan ka tallata masu hankali za su gani kai kuma naka da ya samu dama me yayi yayi kaza yayi kaza shikenan masu hankali za su fahimta amma ba sai ka ɗauki hoton jaki ka makalawa shugaban wancan ba shi ma ya ɗau jaki ya makalawa naka kai ka ɗau biri ka manna wa nasa shi ya ɗau biri ya manna wa naka to me kenan kuka yi yanzu hauka kawai kuke yi babu wani abu da kuke yi na hankali da haka bisa ga wannan ka'ida ce Allah ya tura annabi Musa da ɗan uwansa Haruna zuwa ga Fir'auna kuma ya ce su girmama shi a cikin magana saboda babi ne na da'awa babi ne na a fahimci juna izhaba ila fir'auna innahu daga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku tafi zuwa ga fir'auna sai da Allah ya tabbatar da cewa fa kafuri ne innahu daga yayi dagawa amma duk da haka sai yace faqula lahu qawlan layyinan ku gaya masa zance mai kyau zance mai daɗi la'allahu yatazakkaru dan yi ya dauki wa'azi aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah abdullahi dan abbas ce kaulan layyinan din nan shine karka yadda ka kira shi da sunansa tsarara shi yasa fir'aun yana da lakabi na girmamawa shi kansa lafazin fir'auna din ma ai sunan title ne na sarautar ba sunansa bane na yanka da haka sai dai ka ga eh, girmama shi ka ce masa ya mai girmawa ne ya mai darajawa ne da yawa waɗansu in ba su fahimta ba lokacin da malamai suke wa'azi suke cewa gwamna mai girma ko shugaban ƙasa mai girma wani zai ɗauka wani mai neman mukami kake a wajen gwamna ko mukami kake nema a wajen shugaban kasa ka'idar faƙula lahu ƙaular layinan ce kai ne baka da aikin yi kake neman aiki amma wani aikin sa haye masa yawa ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata wani malami zai masa wa'azi sai ya masa da kaushi sai ya ce masa to alagafata malam na san dai duk imanin ka ba za ka kai Musa da Haruna ba ni kuma duk kafirci na ba zan kai Fir'auna ba amma duk da haka an ce Musa da Haruna su ce da Fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan layyinan kuma Allah ya ce a gaya wa shugabanni wannan ne dan a kafa musu hujja domin wani shugaban idan ka tashi ko gaskiya za ka faɗa sai ka faɗi ta tsararta babu ranka ya daɗe babu Allah ya ƙara ma lafiya babu kaza to sai dan ya biyo duk waɗannan maganganun da ka faɗa na gaskiya shedan ba zai nuna masa su ba sai nuna masa ka gama rashin kunya yake ba ka gama bai ce ma ranka ya daɗe ba ka gama kaza sai zama sakon bai isa ba bai isa ba shedan yana iya amfani da kalma ko mun kankantarta mummuna a cikin tarin kalmomi dubunnai kyawawa sai ya bata wannan kyawawan da wannan ƴar kankanuwar memunin wuce yin hikima yake wake daya yana bata gari yanzu sai kai abinci mai yawa in baka yi wasa ba suka gishiri cokali ɗaya zai bata maka abincin to wannan ita ce kawai hikimar da take sa ake tausasawa wajen wa'azi kuma wannan ka'ida ce mai kyau ba sai shugaba ba kowaye za ka yi masa magana magana mai kyau tana da daɗi wa kulolin nasi husna ku gaya wa mutane zance mai kyau haka Allah ya ce wa kulli ibadi ya kulun lati hiya ahsan inna shaytana yanzabu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina yau da dama cikin maganganun mu muke bata alakokin da ke tsakanin junan mu a cikin kalma ɗaya sai ka bata alaƙar ka da mutum ta shekara hamsin ta shekara ashirin kalma ɗaya za ka gaya masa ka lalata da ka bahaushe ce baki shi ke yanka wuya mu yi ƙoƙari mu rinka takatsantsan wajen maganganunmu mu yi ƙoƙari mu rinka faɗa abubuwan da suka dace matuƙar shari'a ba ta hana mu mu kyautata wa junanmu maganganu ba to ba mu da buƙatar sai mun munana amma akwai lokutan kuma da munana wasu yana da amfani in ba a babin da'awa ba wani mutum yana jin shi mara kunya ne shi tsagera ne zai iya cin mutuncin kowa to yana da kyau shi ma a keta nasa sai gane cewa ashe kenan abun ba daɗi shi yasa imamu shafi ya wata magana mai kyau yace lisanuka la tazkur bihi awrata mar'in fa kulluka awratun walin nasi alsun kada ka kuskura ka ci mutuncin mutane da bakinka dan kana ganin kana da baki domin su mutane suna da bakin magana ina fata fahimci wannan da haka idan ka zagi wani da bakinka to ka keta wa kanka da kanka alfarmar ka kai ma za a iya zagin ka. da ka dai in ba a babi na muƙabala ba ba a babi na rama mummuna da mummuna ba idan mutum ya yi maka in ana zaune lafiya to mu mutunta junanmu a cikin maganganun bakinmu amma matuƙar yaban wani zai bayi zuwa ga taimakawa barna to kuma ba a son wannan amma duk wata kalma da za ta bayi zuwa ga gyara to shari'a tana son wannan abin da yasa aka ce kar a kira munafiki da cewa shugaba saboda kada mutane su fahimci cewa kamar daidai yake kuma kamar munafircin abin yi ne su goyi da bayansa a'a hakanan kada a ce da wani dan bid'a wanda yake yayi fice wajen yi wa sunnar annabi zagon kasa kuma a samu kana sa to kamar kana yaban bid'a sane amma in ba haka bane ta babin tattaunawa ne dan a fahimci juna to mu tausasa wa mu a magana babin mu'amala ce ta mutum da mutum mu tausasa wa junanmu a magana manzo Allah hadda kafirai yana magana mai daɗi wajen tattaunawa manzo Allah baya kiran na da sunan su tsirara saboda su al'adarsa ta larabawa kiran mutum da sunan sa tsirara yana daga cikin cin mutunci Da haka an kaga mutum dole ka ce baban wani to hatta manyan maka kafiran maka annabi baya kiran sa da suna tsirara wani kafuri daga cikin manyan kafiran maka yazo yana wa annabi tsiwa amma manzo Allah ya kira shi da sunan sa tsirara bai iya ba in yi magana yin magana sai ce in ta haita ya abal walid ya baban walidu ka gama ka gama manzala baya son ma ya faɗa shi ya faɗa yana so shi ya gama sannan shi ya faɗa wannan shine kyakkyawan mu'amala hadisi mai lamba ta 1741 an da ta radiyallahu anhu kala daga buraida Allah ya kara masa yadda yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la taqulu lil munafiqi sayyidun kada ku ce da munafiki shugaba fa innahu in yaku sayyidan domin in shugaban ne a gare ku ko in ya zama shugaba a gare ku faqad asqaftum rabbakum azza wa jalla to ai kuma kun saba wa Allah ana ka yadda da shugabancin mai saba wa Allah to kai ma ka zama mai kenan ka zama mai saban Allah al-imam ibn ibn al-asir a cikin garibul hadith yake faɗa cewa wa sayyidu kalmar sayyidu da annabi ya hana a gaya wa munafiki ita yutlaqu ala rabb kalma ce da ana iya gaya wa Allah ita kamar wace kalma a Hausa